Jama'a barka da warhaka daga nan BBC ga ta tagaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. An kawo ƙarshen fashin jirgin saman Masar cikin ruwan sanyi, amma ana nuna damuwa game da ingancin matakan tsaro a filayen jiragen saman ƙasar ta Masar. Yayin da Kurdawan Siriya suka fatattaki mayakan IS a Kobane, sun fuskanci lugudan wuta daga Turkiya mai makwabtaka. Tsibiri ne da jama'a suka saba zuwa domin shakatawa, amma yanzu marasa lafiya sun fara zuwa Mauritius domin jinya hukumomi a cyprus sun cafke wani mutum bayan ya yi fashin wani jirgin saman masar ya kuma sa aka karkata akalarsa zuwa kasar ta cyprus akwai 'yan birtaniya da dama daga cikin fasinjoji fiye da 60 da ke cikin jirgin yanzu dai jami'ai sun ce mutumin na dauke da nakiyoyin bogi ne a jikinsa kade haruna shehu mararraba jos da karin bayani wata tagar matukin jirgin ita ta kasance kofar saukan gaggawa yayin da ma'aikatan jirgin masar ɗin suka tserewa wannan dambarwar garkuwa daga nan sai dan fashin jirgin ya bayyana sanye da abin da aka gano cewar jigidar kunar bakin waken bogi ce kuma mika wuya ga hukumomin cyprus a saman jirgin mutumin dan masar mai suna self aldin mustapha ya tayar da jidali a lokacin da ya yi barazanar tarwatsa kansa ana jin cewar kudurinsa na kashin kansa ne jirgin mai dauke da mutane fiye da 60 haɗe da 'yan burtaniya da sauran 'yan turai an tilasta masa sauya akala ne daga alkahira zuwa filin jirgin lanaka an fitar da wani hoto mai biji-biji da ya nuna dan fashin jirgin yana wucewa ta wurin bincike a filin jirgin saman alexandria Prime Minister Masar ya bayar da tabbacin cewar hanyoyin binciken na da tsauri. Eh, eh, Muna gudanar da tsauraran matakai masu inganci a filayen jiragen sama da tashoshin ruwanmu. Ina fatan cewar kome zai kyautata tare da aikin bi baya da kuma sababbin na'urorin da muke da su. Haka kuma ƙwararru kan tsaro sun ce akwai wasu abubuwan da zai yi wuya a shirya musu. Ya tuna mana mu duba bangaren sufurin jiragen sama yadda ya kamata. Akwai rauni a tsarin har yanzu yana da haɗura. A yammacin yau wani jirgin ya iso. Ana sa rai zai mayar da matafiyan zuwa Masar. Babu dai wanda ya samu lahani a yanayin garkuwar ta yau. Har a haka zai iya yin illa ga bangaren yawon buɗe ido na ƙasar ta hanyar tsoratar da 'yan hutu. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yayin da ake ci gaba da yaƙi a Siriya, shugaban turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara Washington inda ake kyautata zaton batun yaƙin na Siriya zai mamaye ajandar ziyarar tasa. Amurka dai babbar kawar ƙungiyar NATO ce, amma lugudan wutar da turkiyya ta yi akan kurdawa a kwanan nan. ya fito da zulumin da ke tsakanin kasashen biyu gadar rahoton aminu abdulkadir shekara ɗaya bayan yakin su da ƙungiyar is mutanen kobani na kurdawa sun gina wani abun da zai rinka tuna masu nasararsu tare da alfahari ake mafarkin wani abu babba eh, ina alfaharin cewa ina son 'yantacciyar ƙasar kurdawa mun shiga sahun juyin juya halin Siriya amma da dalili daban kuma a halin yanzu ba ma neman raba Siriya. Tare da taimakon hare-haren jiragen yakin Amurka, Kobani ya cirjewa hare-haren IS na watanni. Sama da shekara guda daga bisani, Kurdawa sun ci gaba da tura IS baya. A halin yanzu dakarunsu ke rike da galibin kan iyaka. Kuma wannan ya tayar da yiwuwar rikici tare da Turkiyya. wadda ta zargi kurdawan da goyon bayan hare-haren 'yan gwagwarmaya a ƙasarsu. su amma duk da cewar kada su yi tuni kurdawan sun soma dannawa zuwa tsallaken kogi. Ƙungiyar IS na ƙara fuskantar wahalar iya riƙe wuraren da ta kama. Haren-haren saman na yin tasiri. Kwana biyu da suka wuce kafin isowar mu jiragen saman yakin sun dakile wani jerin gwanan motocin kunar bikin wake. Sun yi kokarin kai mana hari kamar yadda kake gani wannan motar makare take da bama-bamai. To amma harin saman yana da tasiri matuka. Jiragen saman ba sa son lalata hanyar don haka suka hari gefanta suka dakile harin. A halin yanzu rikici a nan Siriya na haɗa ƙawayen ƙasashen yamma biyu akan juna. Turkiya wata muhimmiyar kawar ƙungiyar tsaro ta NATO ce. To amma kuma urdawa su ne nagartattun sojoji a ƙasa a yaƙi da ƙungiyar IS. Tambayar a halin yanzu ita ce wani ɓangare ne ƙasashen yamma ke goyawa baya. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Dindinar sojin Najeriya ta sanar cewar an kashe jami'in nan nata da aka sace a ranar Lahadin da ta gabata. wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce yau ne aka gano gawar kanal sama'ila inusa a kusa da ƙauyen ajaita da ke jihar kaduna da ke arewacin ƙasar rundunar ta ce za ta zakulo wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki domin a hukunta shi wata kotun ɗaukaka ƙara a Nijar ta ba da belin madugun 'yan adawa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka yi a kwanan baya hamma amadu an ɗaure shi ne a cikin watan nuwamban bara bisa zargin fataucin jarirai daga najeriya kuma yanzu haka yana jinya a faransa amma amadu dai ya musanta zargin yana mai cewar bitar kulli ce ta siyasa tare turai za ta rage yawan tallafin kudin da take bai wa dakarun burundi masu aikin kiyaye zaman lafiya a somaliya a matsayin wani yunkuri na matsa lamba akan shugaba fiyar nkurunziza yanzu dai tallafin ba zai bi ta hannun gwamnatin burundin ba mutane fiye da 400 ne dai suka halaka a kasar ta burundi tun bayan da Mr. Nkurunziza ya yanke shawarar yin tazarce. Tsibirin Mauritius dai ya yi fice saboda wuraren shakatawa na gaba teku da kuma tsaunuka masu aman wuta. Sire yanzu hukumomin kasar sun maida tsibirin wani wuri da marasa lafiya za su iya zuwa domin jinya a wani yunkuri na janyo masu zuba jari. a kowace shekara da yan afirka da dama ne ciki har da 'yan najeriya ke zuwa kasashen waje kamar indiya da masar domin neman magani gadi rahoton halima umar saleh Baki kan je Mauritius ne galibi domin shakatawa. Mahukuntan kasar sun ce harkar yawon bude ido za ta iya zama mafita ganin irin kalubalen tattalin arzikin da ake fama da shi. How can we build greater Yanzu muna kokarin ganin yadda za mu bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma raba hannu. Kuma mun lura cewa za a samu amfani sosai a yawon bude ido da harkar kiwon lafiya. Muna neman duk wata hanyar bunƙasa tattalin arzikinmu. mu. Mauritius na son nuna asibitocinta na zamani a matsayin wani wuri na musamman da mutane za su rika zuwa domin samun kulawa ta musamman. Shekaru bakwai da suka wuce ne, wasu 'yan kasuwa suka gina asibitin Apollo Bramwell. Sun shiga mawuyacin hali lokacin da kasashen duniya suka gamu da karayar tattalin arziki, amma hakan bai hana mutane zuwa asibitin ba. Baya ga hakan, wannan marar lafiyar ta ce ta lura zuwa asibitin ya fi mata sauki. I went to India for the operation. An yi min aiki a India. Bayan haka nakan koma bayan wata shida domin a sake duba ni. Bayan da na koma a karan farko sai na tambaye su ko zan iya zuwa Mauritius sai suka ce ba matsala. Nakan hada hutu da zuwa asibiti a Mauritius. A shekaru goma da suka wuce, yawan mutanen da ke zuwa asibiti a Mauritius ya ninka sau goma sha biyar. Amma dai yawan kuɗin da ake samu daga fannin bai kai abin da kasar ke samu ba daga harkar banki da kuma noman rake amma duk da haka ana sa ran asibitocin kasar za su ci gaba yayin da tattalin arzikin kasar ke bunƙasa to a fagen wasanni kuma an fitar da najeriya daga gasar cin kofin ƙwallon kafa na afirka da za a yi baɗi a gabon bayan masar ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi ɗazu a birnin alexandria bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ne ramadan sobi ya ci kwallon na masar kasar da ta zo ta farko ce a rukunin naji za ta je gasar kuma yanzu haka masar din na da ratar maki biyar akan najeriya to yanzu haka kuma ana buga wasannin sada zumunta da dama tsakanin kasashen turai gabanin gasar cin kofin kasashen turan da za a yi a faransa a watan yuni mai zuwa muhimmai daga cikinsu dai su ne waɗanda ake yi tsakanin portugal da belgium kuma tuni portugal ta ci kwallaye biyu sannan ingila na fafatawa da holland ingila ta ci kwallo guda sannan faransa na fafatawa da rasha kuma tuni faransar ta zira kwallaye biyu a raga to za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com to amma yanzu ne alhaji jori kulibali nake cewa mu kwana lahiya daga nan london